domin ubangiji kina da sanin kar bauta wa Allah da jahilci annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata magana da ta taso ake neman yadda za a warware yansa ya tambaya domin a samu a warware matsala ko kuma ce mata kar ta ji kunya ta gaya masa saboda abu ne zai taimaki al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da wannan magana ta yansa ya ba da fatawa kan magana kaji ko sun haka maganar wanka wanka farko mutum idan yana so ya wanka idan ya shiga ban ɗaki ya nemi ruwansa mai tsarki da tabbatar bai gurɓace da wanka, ba ko bai canza kala mutum zai fara idan niyya zai wanke duk wata ƙazanta da take cikinsa bayan ya gama wanke wannan ƙazantar sai ke baki da hankali ne babu me faru Abu baki ma san abin da ya faru ba kenan <laughs> to gani ai nai kina faɗa shi yasa ban san dalili ba saboda ke mara hankali ce ana karatu kin koma gefe kin zauna kin sa waka gaba ke waka kike ji ko <laughs> Hajiya kin manta ne ai ni tun ina karama aka koya ma Islamiya kuma tsakani da Allah baba ba zai yi mu a hana mu arziki kuma a hana mu nishadi ba ba zan yi tubawan ba wanda in yi daya ciki ko karime me haka? ta kike rashin kuya tana magana kike miyar mata? Karima kina so ki gama da duniya lafiya? Wannan wace irin rayuwa kika dauka wa kanki? A'a, ni ba na son haka nan. Tsakani da Allah ka daina min shishigi. Wani irin fada? Ni ba fada nake mata ba kuma ba rashin kunya ba. Kawai da magana take kuma na bata ansa. To faɗa ma duniya, ba ni na haifi Kabiru ba. Ke Karime, ke Karime kin ganki? To shikenan. Ya haƙuri ba? a kenan ba ki wuri yan sa'idawa wannan gilasin eh wa <laughs> wallahi ka fiye shiriri ka wai ka zo ka sa na a gaba wai menene ne? ai bai kamata a ce sai ka wannan ba a kamata kai ma ka fita ma to in fita daga ina abin nan fa kullum ne ba kullum ne ba ya kamata fa ka gane abin da nake nufi eh ko ba ka ji eh? na ce zai fi kyau ka faɗi buƙatarka ba ka tsaya ka dinka min kwana-kwana ba ka san me yake damuna yunwa nake ji ban da kuɗi kuma kayana sun mutu ka gani ya kamata ko ban balasta ne in samu ɗan sadi a garin nan in fita saboda ba na son reni kar abokanai na su rena eh to wani irin rani ku yaran yanzu ka tsaya ka tashi ka nemi arziki shine amma ba ka tsaya kana kwaro yawon kwararo a titi ba hmm? na ce yaran da ba su kai ka ba ma suna fita kwaroro suna nema nasu na kansu hmm? kai da koyaushe a baka wata rana sai labari wanda ya fi kowa kuɗi a ƙauyen nan ɗan mola ne amma yanzu <laughs> ya fi kowa arziki na ce ƙarya kake yi wannan farsafa ku ce ta 'yan kashe wando alhaji jafaru hadda ko ya yi ya yi a birni hmm? da hi da nura galgali. nan za ka ga dalar gyada ainihin dalar gyada nura galgali da kake ganinsa da alhaji jafaru su suka tara ta hmm? kawai shashancin maza shashancin wofi wannan sharhin ba zai kai ni ko ina ba ni ka san me damuwa ta ciki na ƙugi yake ko naira hamsin ka taimaka min da ita in samu in ci abinci idan na ci na ƙoshi ka ɗora wannan labarin. Shirman ba za shirman mu. Ka gaya musu abin da za ka gani kenan. Ka ce kawai in ɗau hamsin in baka ka je ka je ka abin nan. Hmm? Na san kuɗin nawa a ƙasan wanda nake sa saboda rayuwa rayuwa. kadda ka je wajen nura majagal kadda ka je ka ji na gaya ma yaron da yake fitsarin kwance sai da aka kai shi makarantar mai jalungo yaron nan a kan irin wannan fitsarin kwance da yake hmm? idan ka je tun ɗazu ina ta jiran ka ba ƙara da wuri ba ba hayan mata ai baki sani mutane ne kin san su da maula da me shine na ba su kuɗi na ce su je su huta eh Allah sarki ka kyauta wa to ya batun soyayyar mu eh tana nan lafiya lau daɗuwa take ko raguwa take um, Ƙaruwa take wallahi ta mafi faɗin garin da abin da yake ciki wai Allah na ji daɗin wannan batu kin san menene wannan albashirin ya mun daɗi idan ba ke ba sai rijiya a haba da Allah tun ne zan sai idan ba ne ba sai rijiya ko wani rijiya a can gudun sai mu je ka faɗa a ina <laughs> can baya <laughs> Allah sarki ba irin wannan nake nufi ba irin soyayya irin rijiyar soyayya nake nufi eh to ai ko da ka ce zaka fada a rijiya ni ba zan bari ba saboda ni ba zan iya ba kai ba kana fadawa ma ni zan bi ka mu shiga tare a'a kin san menene bari mu nemi waje mu zauna da ke saboda akwai sun muhimman magana da za mu tattauna da ke kin ji to shi yawa <laughs> kin ga ina hutar sheki ko yanzu ba sai kin gama sharan nan sannan ki zo ki fara wannan ko iyakaci wasu kuma su leko su ganna da ka min dariya amma ni ko a jiki na a kin gane ku na daɗe a cikin sanki ina son ki da yawa da yawa to yanzu ma ina zuwa yanzu ya za a yi hmm? to ai baka sani ba wallahi na fi son ka fiye da yadda kake so na kuma ni na fi ka matsuwa akan wannan ayi ayi din ni ma abin ya ishe ni to kin gani shine zan siya mana gida mu shiga gida mu more rayuwar mu mu ji daɗi mu yi nishaɗi eh amma fa ka san mene wallahi idan aka ce a gidan mu ni ba za a aura min kai ba ni fa zan iya guduwa fa ballantana ni da na gama zurfafa a cikin ƙaunarki duk wanda ya nemi ya ce zai hana ni wallahi sai na bubbur mamar wuka na sassare shi Allah kuwa wallahi tallahi ke a ah, ah, wai wani alaikum salam yawa lafiya alhamdulillah kabiru ina kuma masu gidan suka bar ka kana da ka baba ta je makota wayo za ta yi wani kankayan miya saboda abinta ya fashe eh, ga bintu ko da ma shara sai ta kwashe ta je zubar a baya dan da zuwa baba bintu ina yi lafiya ina gaci lafiya kaza karima kuma kalima kuma tana waje ta yi bako. Dan albarka, Allah ya maka albarka. Ke ma Allah ya maka albarka. Amin. Allah shi maka albarka ba da ke da shi din. Amin. na Ya ma da ko abu ki kwashe. Ai na rige miki wahala ko? Yanzu yanzu fa za ki zo ki fara. ɗauko ɗauko ai ni ba wannan old dagu na kuma wannan tsohon naku na ga wani gani gani yake mun fa gaskiya ba na ba ni ba ba mu ne ai ko hakan za a yi na lura ko dan wannan a dan yi maneji ko a ko ina yin ka nawa tau nawa na gode na gode duk wanda ya miki a ƙauyen nan uwarsa ah, kowa Allah kuwa Allah kai <laughs> na gode shiga rakin shige rinka a ah, kiri na'am baba wanne yaro ne na ganki da shi a tsaye a kofar gida sunansa jadda to menene alaƙar ku da shi da baki ki yi magana magana ake miki kin yi shiru cewa yana so na wai wai ne ma yana son ki wai ne ma to amma ke kina son sa ko biki zuwa ki yi magana da ki ake magana eh cewa yana so na ce amma ke din kina son shi Eh, ina abin da zan gaya miki karfe duka karfe amma ko cikin karfe akwai zinare da azurfa da tugulla ki yi kokari ki ɗauki zinare kun to abba kar ki zama ga masu ɗaukar na baya kun ji abin da nake gaya miki to nan gaba idan ya ƙara zuwa ki gaya masa cewa ni ina son ganin sa kin ji ko ki kiyaye saboda ka ku tashi ku tafi harkokin ku ku je ku je ba na son karu maka na fi so idan ma za a zaɓa to a zaɓi tsaye wanda ike kamar yadda muke da magana ɗaya. Tuntu magana ki dai ta tabbata. Ta me? A hakkin manta maganganun da muka da ke? Ai ka san maganganun da muka yi da kai suna da dama. Maganar auren Karima mana binto? Au, da ba na faɗa maka ba kake ganin kamar wasa ne ka iya da? Ai kin yadda ne ba. A lokacin da ina tunanin komai zai iya kasancewa ne. <laughs> To wai ya maga shirye-shirye kuma. Shirye-shiryen ne. Shirye-shiryen auren mu mana. mun fa gaskiya gaskiya eh, buntu da saki ya kamata ki dakatar da kunyan nan haka ni wannan kunya take ba tana hana ni mu ga soyayya ta Allah ka san kunya halak ce musamman a gurin mace wacce ta hada jinsi da fulani to me kike nufi kenan kina so na ko a'a wannan amsar ba da baki ake bara ita ba da me kenan ke bayarwa da kanka za ka yi nazari sai ka tantance bintu to allah wahid ana maganar a ku ina so ku saurare ni ku ji abin da zan faɗa muku mun yi magana da wakilan yaron nan akan cewa lalle nan da wata ɗaya ya zo mu yanke magana idan ya zo ya cika alkawari amma in har bai zo ba ke karime to ni da kaina zan aurar da ke ga wanda na ga ya dace da kun ji abin da na gano a'a ban Allah yadda ma zai turo ko ya zo ko kar ya zo wannan ruwansa ne idai na riga na yi masa bayani shine dan gidan malam sallau mai rasuwa ko shine shine dan gidan malam sallau mai rasuwa da gaske ƙwarai kuwa na yi tunanin haka domin wani lokaci na taɓa ganin su tare da karima ke bintu ki ce komai ba Allah ya sanya alheri To amin. A Talatu. Na'am. Wai ma ina wannan yaron Kabiru. Eh tun ɗazu dai na ji dai ya shigo. Na ji motsinsa amma ban sake ji motsinsa ba ko yana ɗakinsa na soro ne? A'a ba na tsammanin yana ɗaki. Dan lokacin da ya shigo na ga kamar ɗakin lokacin da na shigo na kamar ɗakin nasa a kulle ki. To ko ya fita? To abin da nake so da ke. Eh. Idan ya dawo faɗa masa cewa ya same ni wurin malam usman can inda muke zama to za a faɗa mai a dawo lafiya ya kabir kai dai ka ta huta da aka yi mai kuma saboda na ga aikata-aikatan gida ka iya kawai yi kake yi abinka kai mintu da magana kike ai duk wani namiji mai hankali wannan ba wani abin damuwa bane domin sunna ce mai karfi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta iyalinsa aiki ai sai mai ilimi ne zai gane haka rashin mace to wace ce matar a ina za mu sani amma idan lokaci ya ai za mu san ko wace ce to kika sani ko ke ce matar kai ah au kunya kike ji ai kar ki manta an ce matar mutum kabarinsa idan Allah ya kaddaro ke zan aura kuma ya zaki eh binto uwar kunya ko? Ah, dama daina toshe hanci. don Allah ba Allah na tone daga garinmu na zo neman aiki ina so ku taimaka min samu aiki da zan dinga yin samu abin da zan dinga sa a baki na don Allah a gaya ma aiki saukin samu ne da ke kawai da ka zo a baka aiki aiki wahala yake ku taimake ni mai gida da Allah ya taimake ku ya aiki wahala yake aiki wahala yake yanzu ba za ka taimaki dan uwanka ba haushe ba dan kira ma ogana yawa oganka ko yawa Iya. Kai bako. Bako? Eh wallahi. Eh. Allah sa karuwa ya kawo. Amma mu ga. Ya. Yau wasannin. Wai aiki ya zo nema inda ake yake wahalan nan. Wai aikin nema ya zo yi. Aiki? Eh. Aiki wallahi. Inda aiki yake wahalan nan. Wai ya zo a bashi aiki ne. Je ka da sana'ar ɗin. Eh. Harka ce dai kawai ta tuwa-tuwa saboda zan ban zan ba kyau. Shi ne yake dan buga mu samu na abinci. ko matsalar yanzu ɗaya ce. Ka ga mu wa mu san ka ba. mallantana madan jawo rayuwar yanzu san Allah wallahi ni din nan da kuke gani na ni ba zan cutar da ku ba ni ma matsala ce ta aure ta dauko da ka kauyen mu kuma wata guda kawai aka bani idan ban haɗa kudin auren nan ba akwai matsala a'a ka kai duniya ta kawo kamadu ba ta kawo ka duniya kenan eh, Allah haka Allah yi wallahi sai wallahi sai makamu tunda magana aure ce kaga duk wanda ya taimaki wani a raye har sunna ce za a ta Allah sallallahu komai samu guri ka zauna dan sallama mutane eh anan gefe da Allah akwai fiye wata ne ne an so mai ruwa kai da Allah ruwa bana wannan sun kare ne man na gajar ka uku ba empty gajiya ya kasuwa kuma ya haƙuri da makiya Allah sarki to Allah ya taimaka daman aini ne mai siyar da mai a can wajen na zo ne ka ban da kiret ɗaya nake so na kwai amma dai tun da ka ga rayuwar ina binta hankali abin guda biyu bashi bashi kuma bashi mana kai anya ko zan iya baka bashi nan kai baka gane mutane ne so nawa kana zuwa siyan mai a can wajen ai ka san ita harkar kuɗi ba kuma aka fi yarda da shi ba shi yasa to karka damu a taimaka dai a bani wannan abun an bani zan kama guda biyu kawai yayi to ba matsala ba matsala bari ɗauko ba yawwa ɗauko yawwa to shikenan sai na zo ki ina jira dai kawai kai kuma shi kuma wannan haka Allah ya shi daban yake shi kuma ni ban taba ganin mutum irin wannan ba ma to jalla eh wa'annan kudin aikin da ka yi min ne gaba daya na sallame ka gashi mai gida mai gida allah ya bar zumunci na gode na gode na gode allah ya sada ka da manzo allah na gode da yanzu idan ka koma shi zaka dawo ina zan koma ina kai muka yi da kai fa wata ɗaya kawai za ka yi gashin za mun nushi kusan wata ɗaya da wani abu ai shi sa na sallame ka ai ba ni ba kuma wannan yarinyar da nake gaya ma maganar aure eh. a ai na fi karfin ta ai matata yanzu da kake gani da zan aura tana nan a birni ba ni ba koma can to yanzu kana ganin kai ka rike alƙawari rike alƙawari da fa na baka labari ma fa baban ta fa wani gani gani yake mun fa wani gani gani yake mun ba so na yake da ita ba ba dole in batta ba ma ba komai dadda wannan ra'ayinka ne ba ra'ayin mun ne ba idan ka yi da kyau ka sani idan ma baka yi da kyau ba ka sani mai gida ina son ka saboda kana da ra'ayi ka gani yanzu wannan kudin ko yau ba zan fito ba haka gobe ma zan je dan huta to zan fito jibi dai mai gida zan je dan huta ina ne ma cida ne eh wallahi bari je samu akwai wasu da muka haɗu da su da jiwa da butko za mu je gidan sk za mu tafi da su amma dan ya hakuri mai gida a dai ba a hankali kuɗin nan da a kai ai gida a dai ba a hankali jami'a a ba a hankali yawa kada a biya wa 'yan garin nan 'yan gari a ba kamar ƙauye ba ne nan a ba a hankali ya yana ta ba zai koma ba ba gani ya ce ba zai koma ba ai wanda ya shigo birni ya fara kama kana ya fara samun kuɗi ai ba lalle ne ya koma kawai kyale shi zamu saboda na ga mutumin kirki ne wanda kawai kyale shi saboda harka ko ko hakuri a ba komai ai mutum kirki mutumin kirki ba komai a dan gyara min jirgin nan dan je na so su mai na bada kawo mai eh a dan diba da Allah a kula yawa a kula sosai wakilin yaron nan je ya zo ya same ni da daddare ya gaya min cewa yaron nan fa har yanzu bai ce komai ba bayan haka kuma abokan yaron sun zo sun shaida mun cewa an fa sallami yaron nan ba saboda haka bayan an sallame shi ya shiga sai kwata-kwata ya manta da batun yarinyar nan haka ya nuna min cewa shi ba mutumin kirki ba ne ba shi da niyya auren yarinyar nan dan iska ne kawai gaskiya kuwa ka gada ku auren nata yake so ya da ba sai an nemo shi ba kawai dama ya zo saboda ya ta kin gane abin da nake nufi ke to saboda haka nan da rana ita wannan yarinyar zan haɗa ta da kabiru aure insha Allah rana ita za a daura mata. insha Allah rana ita yau kai kabiru insha Allahu za a yi taron ɗaurin aurenka da wannan yarinyar rana ita inda a'a ni fa ba mutumin banza bane amma malam in aka yi haka ai an yi musu gaggawa ba za a dan bari a dan ba lokaci ba ai ba wani lokaci ni ne lokaci da kabiru da ita din ai dinna wani kuma kowa na ni ina ganin na isa da shi duk abin da nace na sa kara ba wani zai ƙetare saboda haka wancan gidan da nake kiwo gobe da zan fara sawa a fara gyara shi a nan za su tare haka ne to shi ne wannan baba ka burge ni fa sai ka ce ba kai ba <laughs> jadda kenan aini birni yanzu ya karbe ni zaman birni ya karbe ni cinyewar kenan mata sai bi na suke suna ta rububi a kaina haba sun ga jadda lallai ka ce dan cuwa-cuwa yawaye cuwa-cuwa haba dube ni fa so kake in dinga yawo ina warin fetur haba ai yanzu cinyewar yanzu barin gaya ma na abu ɗaya da baka sani ba zan je in nemo ɗan wani ƙauye a kusa da garinmu in biya kuɗi a dinga mun noman riɗi ba ba kayi kuɗi za ka ci ha ba kuɗi ne ba komawa gida zan yi in je in tada rigima in tada zaune tsaye sai an siyar da gonar gado an bani kuɗi na sannan nima in je in bada kuɗin a mun noma aiko akwai wani masa'udu mai sai da kifi ya san ka sosai dan garinku ne Allah ka daina kawo nan maganarsa baka ce masa ai munafiki ne ai baka ji an ce masa'udu ba munafiki ne ai ba na shiga harkar irin wannan Allah baba Ha, ah, Allah sarki ha Allah ya samu dace amin amin ina an kwakko hmm. kunni ha ba ai ta yi kai kana jin daɗin birnin na musulmi na ta ga wani eh, eh, eh, umar isa bootcourt kullum sai sun kai da gidan sk <laughs> ga Allah to kai ayyan birnin ma ba kwana da sha wannan ba ai waye wanke ah, Baba kuma ni ma da ni. jar ba Na yi dai ne amma ba zan sha ba. Sai baka waye Assalamu alaikum. Alaikum salam Ga kayan miyan nan na kawo. Duk da abin da nake tunanin mutum zai ci na siyo a hada a cikin abinci. Sai dai ban san me kike bukata ba. <laughs> To ai ni bana bukatar komai. Ni ba abin da nake bukata sai jadda. Kuma ni ka riga ka san tun farko ni ba san ka nake ba. Dora min aka yi ba yadda zan yi. to ni an ga miki son ki nake ke ma kin san cewa baki taba shiga cikin sahun matan da nake son aura ba ba na son ki ba na kaunar ki a matsayin matar da zan aura kawai kin sani umarni nake bi na mutumin da ya rike ni ya dauke da tamkar da ni ma kuma dole in bi shi a matsayina na wanda na dauke shi uba kuma dole na yi abin na san ɗa ya kamata wa iyaye ba san ki nake ba ba kaunar ki nake ba ban taɓa mafarki in aure ki ba kawai dai kaddara ce wadda ta riga fata ai kuma sai ka yi kuma wallahi tallahi ka ɗauki wannan leda da ka kawo ka mai da ita don ni na rantse da Allah ba zan maka komai a gidan nan da har zuciyarka za ta ji daɗi ta ce na maka abin arziki ba. To wai ga miki haka me ya kawo maganar daɗi? Ai ni da inda daɗi ma ifi ban taɓa tunanin zaki raɗi daɗi ba a zuciyata. Ban taɓa tunanin ki wani abu da zai ji daɗi ba ba za ki taɓa ba domin da ke gwara in ta cin bonin gyaɗa a bakina ta fi min mutunci. ba na buƙatar na sami wani nutsuwa tare da ke ba na ƙaunar ki ba na son ki ji daɗi ni ma kuma ba na son ki yin abin da zan ji daɗi kawai dai ina yin abin da na san umarni ne nake son in sauke nauyin da aka ɗora min kuma darajar mahaifinki ai kuma sai ka yi don wallahi ba zan yi ba ni an cuce ni wallahi tallahi an cuce ni ina ni ina kai da za haɗa da kai tsakani da Allah ni aka cuta an haɗa da tinkiya wata tambele mara tarbiyya yawwa gwara ki nuna min halin ki kara tabbatarwa duk da na sani ani ba abin da zan to kar ka so ni ani ma ba na son ka ni wallahi ba abin da zan ce sai Allah ya isa ban yafe ba da aka hada ni da kai wa kike wa Allah isa tsohon ki ba kike wa Allah isa dan shi ya aura min ki amma ni a dauran ki a kafa ma zan iya kwancewa kawai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati ban san wace irin kaddara na ɗauko da har aka haɗa na aure da ke ba in kin ga dama ki abin da zaki ci na sauke nauyina saboda ma wadda aka yi asarar kunnuwa Allah isa wallahi ni an cuce ni wallahi a dan da wannan mutum kai kawai ka ɗauke kayan ka kauce da ita da ina jin ya ake ciki ne. Hmm, baki da labari jadda na yana gari? Me? Jadda? Don girman Allah. Wallahi. Kai, amma Hansatu na ji daɗin wannan labarin kuma wallahi yanzu na tabbatar da cewa kina ɗaya daga cikin masoyina na garin nan. A cikin cikin masoyana to gaskiya da miki yadda kika mun wannan. Amin. To, in bai miki ba wa zan yi wa. to da dai kika min haka Allah ya nuna min auren ki da ke da Mas'udu ni ma in biya amin amma Hansatu ina buƙatar wani taimako guda ɗaya a gurin ki kin ga dan Allah ki san yadda zaki kwaɗe da jadda gobe ki gaya masa zan fita unguwa ki san yadda zaki ki haɗa abin sai mu haɗu a can hanyar ke kan ki ɗauka a kunnen jadda kika yi wannan maganar naki kamar kun haɗu an gama insha Allah dan Allah insha Allah dan Allah har hansatu kai ah! la ilaha Karime Karime karime wani iskanci ne kina ji ana miki magana ba za ki yi karime karime karime